الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرتي دمك كراتو ألتافن أدب العشرة أدب العشرة والأخوة وكما آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة na babban malami Muhammad ibn uh, Abul Barakat Muhammad uh, Badruddin Muhammad al ghazi za mu tashi darasi na 34 darasi na 34 inda malam yake cewa uh, zu al-wud al-qadim ma'ana yana magana game da kiyaye soyayya ko 'yan uwantaka ko abota wacce take da daddiya zu alwud alkadim da mala yake nufi da wannan yana nuna mana cewa yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa alaka tsakaninka da wani ɗan uwa saboda ko dai makotaka ko inda aka tashi waje ɗaya, ko alaƙa ta auratayya ta hada tsakani ko alaka ta wajen sana'a misali da irin waɗannan da makamantan waɗannan waɗannan alakoki suna haifar da abota da 'yan uwantaka da soyayya tsakanin juna wanda za ka ga wannan alaka ta haifar da wato amfani mai yawa ga juna ta amfanar da juna saboda zaman tare da kuma soyayya to dai yayin da aka samu irin wannan ba a so a watsar da wannan yan wantaka ɗin ba a so a watsar da ita ana so a kiyaye ta ta zama da daddiya katta zama takaitacciya ta zama da daddiya a yi haƙuri a ci gaba da mu'amala da juna tsawon rayuwa tsawon rayuwa haka ya kamata haka ya kamata haka ya kamata mutumin da yake da ɗabi'a mai kyau ta mu akhlaq baya mantawa da yan uwanta wanda suka haɗu a al'amura na alkhairi zai yi wa an haife ku anguwa ɗaya makota ne kun tashi tun ana yara ana wata a tafi makaranta ko ɗaya ko daban-daban a je a girma a shiga sana'a to lokacin da aka girma watakila mutum zai aure bar gidan da yake na iyaye ya koma wani wajen ko kuma ma wani dalili isa ibar garin ko ya bar unguwar to wannan kar ya zama shine dalili na yanke alaka ya zama kamar ba a taba sanin juna ba wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ba a so wata alaka da aka kulla ta alkhairi da yanke in dai ba mutuwa ce ba ta zo ta raba to al'aslu ana so a kiyaye wannan alaka kuma mun ba da misali a darasi da ya gabata cewa duk wanda ya maka alheri a mu'amala da kuke da shi bai kamata ka manta ba haka ma'aikin Allah yake sallallahu alaihi wasallam mun ba da misali na yadda ma'aikin Allah lokacin da aka yi yakin badar aka kama a mushirikai na kuraishawa yake cewa da Mut'im ibn Adi yana nan da ransa kuma yace in sake su wallahi da sai na sake su Mut'im ibn Adi yana cikin manya-manyan mutane a Makka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi ta'ifa da'awa ya dawo sai mutanen maka suka ce wai ba zai shiga garin ba to musulmi ibn adi sai ma'aikin Allah ya aika masa cewa gafa abinda wasu mutane suke faɗa a garin nan wai ba zan shigo ba muslim ya tashi ya zare takobi ya taso da 'ya'yansa ya aika yake manzo Allah ka shigo duk wanda yake ya taba ka kaga wannan mutunci ne wannan kimantawa ne wannan alaka ce mai kyau duk da cewa bai musulunta ba kuma haka ya mutu bai musulunta ba to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake buga mana misali na kiyaye wannan tsohuwar alaka yace da yana nan a mushrikin sa yau yace in sake su wallahi zan sake su saboda shi ma ai yayi mana mutunci mu ma za mu rama masa da mutunci haka ake so ka zama baka mantawa da wanda ya maka alheri wanda kuka tashi tare wanda alaka ta hada ka da shi kamar yadda kuma na kama na hadisin na na Aisha take ta wata rana ma'aikin Allah yana zaune sai ga wata dattijuwa ta shigo sai manzo Allah ya karbe ta da girmamawa da fara'a da maraba ya ba ta wajen zama yayi mata hidima sai nana Aisha take mamaki tace wannan kuma Rasulullah wata mata ce wannan dattijuwa kake mata wannan karbar haka sai yace kana ta'tina fi zamani Khadija ai ta kan zo gidanmu a zamanin Khadija kaga an tuna da me soyayya wace aka kiyaye ta eh, tsohuwar soyayya cewa ai lokacin muna kaza ai takan zo gidanmu a wajen iyali takan kaga bai manta da wannan wannan ai alaka ce alaka ce kuma manzo Allah ta'ala ya nuna cewa bai kamata ka manta da ita ba a wanda Allah ya hada ku alaka ta mutunci ta alheri to ana so ka kiyaye wannan alaka to yana daga cikin ladabi na da musulunci ya koya mana ‘yan uwanmu da muka haɗu a cikin alkhairi a unguwa a makotaka a wajen sana'a sai wani abu ya raba to kada mu manta da su ya zama mun yanke alaƙa gaba ɗaya mu rika tunawa da su muna kuma ƙoƙarin sa da zumuncin wannan alaƙa ɗin wannan abu ne mai kyau yana cikin ɗabi'a kyakkyawa Shi ne ma laifin wa minha daga cikin ladabin da ya kamata mu kiyaye na yan uwantaka da abota haqqu ma'rifatu haqqi man sabaqaka bil mawadda sanin haƙƙin wanda ya gabace ka da soyayya wanda kuke tare kuma ya nuna maka kauna to kada ka jefar da wannan kaunar ka ka rike ta wanda ya kimanta ka yi sandarar da ka aiko ya kamata kai ma ka ka rike shi da kima sabanin wanda bai dauke ka bakin komai ba za ga mutum wani Allah ya jarabe sai ga yana son ya girmama ka yana son ya yi mu'amala da kai kai kuma watakila sai ka rika nuna masa kamar kana abin nan kore shi da makama, wannan ba daidai ba ne duk mutumin da ya nuna maka kauna sai ka nuna masa kauna musamman wanda shi ya fara nuna maka kauna to haƙƙi ne ka kiyaye wannan kauna din kada ka yi watsi da shi kada ka yi watsi da shi kala bilal ibn sa'id bilal ibn sa'id yace man ka bil wudi faqad istarkaka bi shukri wanda ya rigaye ka sabakaka bil wujji wajen nuna kauna gare ka faqad istarkaka kaka bi shukri to ya bautar da kai da godiya wanda ya nuna maka kauna to kamar ya lazamta maka ka nuna cewa eh ka gode ka nuna cewa ka gode wannan alama ce ta karamci ba ka wulakanta shi ka yi watsi da shi ba tunda ya nuna maka kauna wannan ah, an samu maganganu na magabata da ke cikin hikima suke nuna irin wannan kamar an rawaito ana ta man sabaka ka bil wuddi faqad istarka bi shukuri wa man ibtadarka wa man ibtadarka bil isaati faqad a'takak yace fal ihsanu qaidun shi ihsani kamar qaidi ne ma'ana da baibayi ne duk wanda ya maka ihsani ya maka da baibayi ma'ana kamar ya wajabta maka kamar yin masa da alheri domin duk mutumin da yake mabocin ɗabi'a mai kyau an masa alheri yana rama ne da mai da alheri shine alamar karanci shine alamar ɗabi'a mai kyau to haka ya kamata duk wanda kuka yi mu'amala ya girmama maka ya nuna maka kauna ya yi maka mu'amala mai kyau ka yi masa kai ma mu'amala mai kyau wannan alama ce ta cewa kai mutumin kirki ne kai ɗabi'unka masu kyau ne kai ɗabi'unka masu kyau ne alhakimu tirmizi yana cewa laisa fi dunya himlun askalu min albirri alhakimu tirmizi yana cewa a duniya laisa fi duniya himlun babu wani nauyi babu wani laftu da yake da nauyi akan mutum min albirri fiye da wani yi maka alheri ya tsora maka nauyi in ji hakimu tirmizi alhakimu tirmizi duk wanda yi maka alheri ya tsora maka ne nauyi nauyi yace ba nauyin da yafi wannan saboda fata ai jira ake kai ma kai ne ka tauke wannan nauyin ka saka da alheri sai yace faman barraka faqad awsaqaka wanda yi maka alheri ya yi maka nagarta ya maka birri ai ya ɗaure ka da da ya ce wa man jafaka fakat atlaqaka wanda yi maka jafa'i ai kamar ya ya warware wannan da baibayin ne in kana da alaka da wanda kirki ya maka jafa'i to ai kaga kamar ya nemi nisantar da kansa ne da kai amma wanda ya ma alheri ba ya ɗaure ka da alherin so ake ka saka masa da alkhairi to shine malam yake cewa kiyaye alheri da aka yi maka karka manta da shi karka manta da shi ko da ya dade kwa ko da ya dade karka manta shi alheri ba a manta shi ba a manta shi kuma ba wai alheri na kai da mutum kadai ba a'a hatta alheri na dangantakar eh, gidanku da gidansu alakar mahaifansa da mahaifanka da makamantan wannan duk abu ne da ya kamata mu rika kiyaye wannan alaka mai kyau ce in kun tuna hadisin asar da aka karanta adabul mufrad abdullahi dan umar wata rana in zai yi tafiya dama kan tafi da jaki da doki da rakumi saboda rakumi zama a kansa akwai gajiya jaki kuma a kasa yake akwai daɗin zama to saboda haka sai a ja bayan ga rakumi kuma sai a tafi da jaki in an gaji da zama akan rakumi sai a sauka a hau kan jaki a yi tafiya to wata rana sun yi tafiya sun yada zango a cikin wani waje sai ga wani ba kauye ya zo ya yi wa abdullahi ɗan umar sallama sai abdullahi ɗan umar ya karɓe shi da girmamawa ya cire rawaninsa ya bashi ya bashi wannan jakin wani sai mamaki ya ce abdullahi ɗan umar ya haka jakin da kake huta a kai rawanin da wannan waye wannan ba ƙauye wannan badu ma'ana mutumin ƙauye haka za ka yi masa shi ya yi mutumin ƙauye ba sai ka masa wannan hidimar da yawa ba sai ya ce a'a mahaifinsa abokin umar ne mahaifi abokin aminin mahaifina ne mahaifinsa yanzu ba shi ake magana ba ana maganar mahaifinsa aminin mahaifina ne don me ba zan girmama shi ba saboda akwai alaka ta girmamawa tunda na san alaka tsakanin mahaifinsa da mahaifina to kuma ya cancanci shi ma mata wannan fa shine shine abin da ake cewa dan adamtaka wannan shine mutuntaka in mutum ya san kimar mutane da alheri bayan mutumin da duk abin da za a yi na alheri baya gani ba bai ma sani ba a wannan ba mutum ba ne. malai ta alikawa sana abu na gaba yan uwantaka da kuma yabo yan da kuma yabo ma'ana abin da yake nufi a nan idan Allah ya haɗa ka abota da 'yan uwantaka da wani mutum to baya buƙatar a ce sai ka ka buge da yabon wannan mutumin ko iya bi ka wannan ba bukata wato shi babu yaudara a cikin mu'amala ta 'yan yanwantaka ba yaudara magana ce ta gaskiya kawai kana kaunata kana kaunata baka baka yi da ni shikenan ba ba wani damuwa ba shine magana ce ba wai kai ta koda mutum a idan gaban idan san ka ja baya kuma kila kana faɗan abin da ba dai ba a yin haka so ba bukatar a ce wai sai kai ta wani koda yan uwa kana ziga su kana kaza a'a wannan alama ce ta babu gaskiya a cikin 'yan yanwantaka da abotar inda akwai gaskiya to ba buƙatar ai wannan kodawa da wannan yabo a ido a idan mutum kana fada ai kai kaza ne a'a ba buƙata aikin ka ai ya nuna ko zai nuna an gane ku shine yace wa minha tark at-tasriya was-sana abuta da yan uwantaka daga cikin ladabinta shine ne santar at-tasriya at-tasriya shine wuce gona da iri wajen yabo da ziga at-tasriya zamu yi ta ziga kamar misali mutum ya faɗi magana akan wani wacce ta wuce kima Wasana da yabo بعد صحبة الأخوة والمودة بعد صحبة الأخوة والمودة باين أبوتا دين وانتكا قال عبد الرحمن بن المهدي عبد الرحمن بن المهدي الله يمس رحمة يتي إذا تأكد الإخاء سقط السنة إن يم وانتكا تقكتا to ba bukatar wannan ya baya ba abinda ake bukata a gani a ƙasa kamar yadda ake cewa in dai gaske ne ka kana kaunata kana son yan uwantaka din ko abota to mu'amala ka za ta nuna ba bukatar ce ka faɗa da baki ba bukatar sai ka faɗa aikin ka ya nuna wa kala hijji da rajul wani mutum ana sai sai hijji yake ga wani mutum yace hubbi laka yamna'u min as-sana alayka kaunar da nake maka shi yasa kaga bana na ka ba sai na abin nan ba a'a zaka gani wajen mu'amala ta da kai yadda zan girmama ka yadda zan fifita ka kai na yadda zan maka alheri yadda zan maka alheri to wannan shi ke nuna cewa ai eh, gaske ina kaunar ka gaske ina son abota da kai gaske akwai alaka mai kyau tsakanin da kamar yadda nake faɗa irin wannan mutanen da su ake ganin wannan a irin mu'amalarsu ba ka iya gane cewa wane ba ɗan uwan wane ba kuma ba ɗan uwan nashi ba ne watakila kasuwa ce kawai ta haɗa su watakila unguwa ce ta haɗa su amma za ka ga mu'amalar sai ka ɗauka ba kai ba za ka gane ɗan ba ɗan uwansa ba ne saboda yadda suke da alaƙa mai kyau yake girmama shi yake fifita shi a kansa yake masa alheri to haka ya kamata mu kasance da juna wannan shine gaskiyar yan uwantaka da abota ka fifita dan uwanka akan ka kai mata dukkan alkhairi ka ya gani a cikin mu'amalar ka cewa eh lalle shi fa ka dauki shi a matsayin dan uwa amini adabu suhba bayan malam yayi wancan bayanai baki daya to yanzu ya zo karshen littafin zai karkare littafin dama dai ai littafin adabu suhba sunan shi ladubba na abota da yan uwantaka adabul ishrati was suhba adabul al'ishirati wa zikir a tsobati wal ukuwa shi ne asalin taken littafin ladubba na zaman tare shi ne ishira da kuma usohba abota da kuma ukuwa ‘yan uwantaka to in zai karkare ne ya yi kamar wato mai ake cewa ɗauraya da zai samari na duk abin da ya ambata a baya yanzu kawai samari ne ya gama da duk abin da ya kamata ya faɗa ya faɗa amma yanzu zai maka samari ma'ana ya maka abin nan tarfis ya maka dauraya na duk abin da ya faɗa sai ya sake dawo yace adabu suhba ladubban da ya kamata mu kiyaye dangane da abota sai ce kala sulami as-sulami shine abu abdurrahman as-sulami muhammad ibn al-husayn ibn muhammad al-azdi as-sulami an-naisaburi shi abu abdurrahman as-sulami yana gaba da shi wannan mai littafin namu domin ah, shi ya mutu shekara ta 412 da goma shafi abu abdurrahman sulami shi ko mai littafin mu ɗari nawa ya rasu tara da nawa a duba ɗari tara da hudu kagara ta tsakaninsu to wanda ya fara rubuta littafi akan wannan babi shine abu abdurrahman sulami amma shi mai littafin mu da ya tashi sai ya canza salo inda za a karanta wancan littafin za a ga salon ya sha bamban da wannan littafin salon abu abdurrahman sulami shi ma dai littafin sunan shi adabu suhba adabu at sunan littafin abu abdurrahman at-tulami wa husn al wa husn al adabu at wa husn al haka yayin littafin sa ah, shi ma da littafin yana bayani akan ah, kyawawan ladubba da ɗabi'u masu kyau da ya kamata musulmi ya ladabta da su yayi ado da su wajen mu'amalarsa da yan uwansa da abokan hulɗa ah, shi ma nufin wannan mawdu'in ya rubutu amma inda za a karanta wancan littafin za a ga wannan littafin da muka karanta ya sha bamban da wancan wannan ya ƙara faɗaɗa maganar kuma ya ya kawo salo wanda yake ya sha bamban da na Abu da Abdurrahman a sulami to amma sai ya kawo mana abin da ya faɗa a littafin sa wancan a taƙaice kenan sai ce kala sulami wa suhbatu ala a as-Sulami ce abuta iri iri ce ala ya yace li kullin adab mawaji mawajib wa kowane nau'i na suhba abuta akwai ladubba adab da kuma mawajib abin da yake wajib yake yake wajibci a ciki wala wajib da abin da yake lazamtuwa yake zama dole a cikin wannan abota din abota iri iri ce lafazin as-suhba yana nufin ne abota amma wata iri kar in an ce abota kar ka dauka misali ka ci kai da abokinka irin yadda sa'an ka ko kuma wanda kuka hadu kuke abota ba wannan ita ce suhba kadai ba suhba yana nufin tarayya da wani a kasance tare shi ne suhba di da ka kasance tare da wani kowaye ya yi kamata ka mu'amalance shi ne ma'anar suhba shi yasa ya ce abota iri-iri ce to ga abota ma mafi kololuwa sai ce suhbatullah abotar Allah ubangijin talikai ai kana tare da Allah ko ba ka ba ya yi kamata ka mu'amalance mahalicinka a matsayinka na bawan Allah an gane ko yace yani zalika al abda ma rabbi fi kulli harakati wa sakanati bawa yana tare da Allah a dukkan motsinsa da kai kawansa Allah yana tare da shi kamar yadda Allah yace wa huwa ma'akum aynama kuntum Allah yana tare da ku kaga ma'iyya ce wanda yake duk inda kake Allah yana ganin abin da kake aikatawa yana jin abin da kake fade yana sane da kai to ya kamata ka mu'amalanci mahaliccinka a matsayinka na bawa wanda Allah yake tare da kai a dukkan rayuwarka har zuwa ƙarshe har ma gobe kiyama ma zaka tashi cikin ainihin suhbatullah kana tare da Allah ba yadda zaka kauce a wannan suhba din an gane ku? Imam al-Ghazali Allah ya masa rahama yana da littafi sunan shi Bidayatul Hidayah fi adab suhba Bidayat al-Hidayah fi adab suhba a ciki fi adab suhbati ma Allah a ciki yake cewa ai ilam shi al-Ghazali yake faɗa ka ce yace anna sahibaka alladhi la yufariquk wanda yake abutakarka wadda baya barin baya rabuwa da kai hadratika wa safaratik a halin zaman ka gida da tafiya bulaguro wa naumika wa yaqazatik a halin baccinka da zaman a faɗake, balfi, fi hayatika wa mutik bari ma yana tare da kai a rayuwa da mutuwa huwa rabbuka shine ubangijinka wa sayyiduka shugabanka wa maulaka maulanka wa khaliku mahalicinka yace wa mahma zakartahu duk yayin da ka tuna Allah fa huwa jalisu to fa yana tare da kai yana tare da kai shi yasa ma Allah yace ana jalisu man zakarani ina tare da wanda ya tunani ya ambace ni yace fa idza kana al'amru kadhalika idan al'amarinka a matsayinka na bawa kana tare da Allah a koda yaushe to fa ma hiya al-adab allati yanbaghi an yatahalla bil 'abdu tijaha rabbih ya kamata kai ladabi da ubangiji ya kamata ka kasance Allah yana tare da kai a koda yaushe baka fakuwa gabarin Allah to ya kamata ka zamo cikin mu'amala da ubangiji subhanahu wata'ala shine malai yake cewa fa ma Allahi kasancewarka tare da Allah kai bawa Allah yana tare da kai ba ka fa kowa gabarinsa ya ce ya kamata ka yi mu'amala da malicinka ya ce bitti ba yi awamiri yi ƙoƙari ka bi umarnin Allah watar nawahiya ka nesanci abin da Allah ya hane ka wa dawa zikirhi ka yawaita ambatansa wa darsi kitabihi ka yawaita karanta littafinsa wa muraqabati asraril abdi ka rika tsinkaye kana muraqaba kana tuna duk abin da kai aboye a matsayinka na bawa in yaktalit fiha ma la yardahu maula in ka motsa wani abu a ranka wanda Allah baya so to Allah yana sanar da kai ka rika tuna wannan ba magana ake maka yi aikin ba duk abin da zuciyarka ta zantar maka ka san kuma Allah baya son wannan to Allah fa ya san me ma ka zanta a zuciyar so be ma batun ma ka ce eh, ka tashi ka aikata abin ma ba sai ka kai ga aiki ba Allah ya sani duk abin da zuciyarka take kai kawo Allah ya san abin da ke ciki saboda haka karka yi abin da Allah bai yarda da shi ba karka yi abin da Allah bai yarda da shi ba bi kuma cikin mu'amala ka da mahalicin ka zama mai yarda da abin da Allah ya hukunta maka na kaddara wa sabr ala bala'ihi ka zanto mai haƙuri akan jaraba da Allah zai maka wa rahma wa shafaka ala khalqihi ka zama mai jin kai mai rahama da tausayi ga bayin Allah in kai haka to ka kyautata suhba tare da mahaliccinka ka kyautata abota kasancewar yana tare da kai shi mahalicinka ka kiyaye waɗannan duk da kake kai kawo ka zamo kasancewa kana ƙarƙashin ganin Allah da kuma mulkinsa da ikonsa ba ka ɓuya barin su zai kamata a ce a matsayinka na bawa ka yi abin da da a ce Allah zai yayi hijabi ya ce yanzu ka yi haka abin da ba na so domin kai kana cewa kai masoyin Allah ne ka ce ka yi imani da Allah ka ce ka yadda za ka yi wa Allah da'a ka sallama kai musulmi ne to in musulmi ne ka sallama kenan shine Allah ce iz qala lahu aslim qala aslamtu ka yadda ka sallama to in haka ne ka sallama Allah kuma yanzu misali Allah ya gan kana taba masa ya ce karka kuma kana yi ya ce yi kuma baka tashi kai ba to ka karka tuna wannan a matsayinka na bawa karka tuna Allah yana tare da kai to mafi girman soba ita ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ka kiyaye ta karka manta da Allah kar ka kasance ka shiga wani waje ka buya ko kana ganin mutane ba sa ganin ka to Allah baya ganin ka kar ka dauka wani bai sani ba Allah bai sani ba ba abin da zaka boye to ka ji kunyar Allah ka ga girman Allah kar ka yi abin da bai kamata ba domin Allah yana tare da kai sohbatun nabi sallallahu alaihi wasallama nabiyu mafi girman abota ita ce abota da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ka kai ka a matsayinka na musulmi Allah ta'ala ya umarce ka ka yi wa manzan Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam ka kaunaci manzan Allah ka bibita shi akan kanka akan iyayenka akan duk abin da kake so ka yi masa da'a da'a ba tare da sabawa ba to kullun kana tana cewa kai musulmi ne wannan al'amari yana wuyanka tunda ka yarda a matsayinka na musulmi za yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda haka malai yace in ka tuna wannan to ka tuna cewa wa ma annabi sallama bittiba'i sunnati in je kai musulmi ne to tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata ka yi shine ka bi sunnarsa wa tark mukhalafatihi kabar sabawa wa tarki mukhalafatihi sabawa sunnar manzon Allah ko saba ma'aikin Allah fi ma dakka wa jalla cikin abin da yake kankani da babba cikin abin da yake kankani da babba duk abin da aka ce wannan annabi sallallahu ya yi umarni ko ya faɗa ko ya aikata to yi maza ka yi haka ya kamaci wanda yake kaunar Manzan Allah sallallahu wanda yake biyayya ga Manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kuma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah ta'ala ya gaya mana shi uswa ne gare mu shine abin koyin mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda haka in haka ne to lalle matsayin manzan Allah a wajen musulmi shine matsayin abin koyinsa a koda yaushe a yaushe Da abin da zaka zaka ce ya annabi ya fara ya yi koyar ya yayi haka ya kamata Ka yi suhuba da manzan Allah duk da cewa yanzu baya nan a zahiri amma yana nan a aikace ta yadda Allah ya lazamta maka yi masa biyayya da kaunarsa to duk abin da kake kauna za a iya ganin tasirin kaunar a tasarrufinka ko ba haka domin yana bayyana a dabiyar ɗan adam tasirin kaunar abu ne yawan ambatan abin yawan ambatan abin da kake so duk wanda yake son wani abu yana mai yawan tuna abin yana yawan ambatan abin yana sallamawa abin to in ka yadda cewa kana kaunar manzo Allah ta sallama fiye da kowa to ya kamata a ga tasirin kaunar wajen yawaita biyayya yawaita ambatansa yawaita neman shiriyarsa an gane ko sai ce ma'a sohbati sahabati wa ahli bait su wato abin nan abotar sahabban ma'aiki ta salama da iyalan gidansa idan ka kasance kana kaunar manzan Allah ta salama to dole ka kaunaci sahabbansa da iyalan gidansa domin matsayinsu a wajen manzan Allah ba karami ne. bal matsayinsu a wajen Allah addinin musulunci ba karami ne. domin Allah tabaraka wata'ala ya lazamta wannan al'umma girmama iyalan gidan manzan Allah da sahabbansa girmama su shi yasa ma a malamai waɗanda aka rawaito tafsiri kamar sai dan Jubair a cikin tafsirin faɗin Allah ta'ala kullu as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba Allah ta'ala yace wa ma'aikin Allah ka ce da su kul ka gaya musu la as'alukum alaihi ajran ban ce ku biya ni ba ku bani lada bisa abin da na tsora ku akai na shirya ba bisa abin da na tsora ku akai na shirya, abin da zo muku da shi ba ban ce ina bukatar lada ba ce da su haka yace illa al mawaddata fil qurba sai dai abin da nake bukata a wajen ku kauna ga qurba na, yace illa an tuwadduni fi karabati sai dai ku kaunace ni a cikin dangi na, ku kaunace dangina ai tuhsinu ilaihim wa taburruhum ku yi musu ihsani ku kyautata musu in kun yi haka to ni kun yi min abin da yake na wato nake nake bukata amma ba abin da nake so a wajen ku na abin duniya ko na abu a'a ga ƴan uwana ga dangina ku girmama su ku girmama su saboda haka manzo Allah ta sallama yayi wasiya ga wannan al'umma wajen girmama danginsa da iyalan gidansa shi yasa ma yace uzakkirukumullaha fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkiru hasa uku yana ba ina tunatar da ku ku kiyaye alfarma da daraja na iyalan gidana ina tuna muku ina faɗakar da ku ku kiyaye alfarma da daraja na iyalan gidana yana faɗa hasa uku dan me dan ya nuna mana yana daga cikin abin da ya kamata musulmi ya kiyaye daraja da matsayi na iyalan gidan manzon Allah sallama alaihi wasallam haka nan sahabbansa almuhajiruna wal ansar waɗanda suke masu daraja su ma sun cancanci girma da girmamawa saboda yadda Allah iya be su yadda Allah ta'ala ya girmama ambatansa a cikin alkur'ani yace radiyallahu anhu wa radu anhu yace muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآذره فاستغلذ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما kaga Allah ya girmama sha'anin sahabbai ta yadda i gaya mana cewa su waɗannan wallaze na ma'ahudin nan ga siffofinsu a shiddawu alal kuffari masu tsanani ne akan kafirai roha ma'u bainahum masu tausayi tsakaninsu kuma in ka gansu za ga alamomi na imani tare da su simahum fi min asar sujud alamar sujjada in ka gansu za a gansu ne rukka'an sujjada suna masu bautar Allah suna ruku'i suna sujjada sai ce yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala Allah wa ridwana da yardar Allah kaga Allah ya musu shaida kuma a ƙarshe ya musu alƙawari na me na gafara da kuma gidan aljanna to waɗannan bayan Allah da Allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani da girmamawa wajibi ne kai ma ka ga girman su ta wata hanya shine ma ne ce wa ma ashabi wa ahli baitihi tare da sahabban manzon Allah da iyalan gidansa kai musulmi yaya zaka abuce su sai yace bit tarahumi alaihim ka rika nema musu rahmar Allah kamar yadda Allah ta'ala ce waladina ja'u min ba'din ya kuluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kai nema musu gafara Allah da tarahumi nema musu rahama zai ce wa taqdimi man kaddama ka gabatar da wanda Allah da ma'aikaci ka gabatar ka fifita wanda Allah da manzon su ka fifita su ahalin sunna wal jama'a sun yarda da cewa a wannan al'umma ba wanda ya fi daraja irin abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai sayyidina umar sai sayyidina uthman sai sayyidina aliyu sai al'ashara al-mubashsharuna bil biljanna ka girmama su irin girman da shari'a ta ba su irin yadda Allah ya girmama su manzon Allah ya girmama su an gane alibobin nan guda hudu sun fi kowa daraja cikin wannan al'umma sannan mutumin mutanen nan goma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne suna daraja sannan mutanen da suka yakin badar mutum ɗari uku da goma sha uku sun fi kowa daraja sannan haka za ka zo a tartibance an gane ka girmama waɗannan bayan Allah sannan yake cewa wa husni alqawl fihi ka kyautata ambatansu ka rika faɗar ma'ana alheransu in suna da kurakurai abin nan kame bakinka gabarin ambatan kurakuransu wa kabuli akwalin fil akami wa sunan idan sun yi magana akan abin da ya shafi shari'a ka karbi maganganunsu ka karbi maganganunsu ka girman maganganunsu da kauli alayhi salatu salam saboda faɗin maiki ta ne ashabi kan nujum sahabbaina kamar taurari ne bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum da duk wanda kai koyi da shi to zaka samu mi za ka samu shiriya za ka samu shiriya haka manzo Allah ya faɗa in ka duba wannan hadisi malice bai inganta ba kamar yadda malami suka yi bayani amma darajar sahabbai ga Qur'ani ya riga ya ambace ta an gane ku kuma manzo Allah ya ce ku kame bakinku ga akan sahabbai na yace ina hada ku da Allah ku kame bakinku akan sahabbai na to saboda haka zaka ambace su da alkhairi saboda matsayinsu ba sai an gaya maka ban kai musulmi ne mutanen da manzan Allah salama zuwansa a farko a makka ya kira suka amsa ai sun cancanci girmamawa ka zo abubakar kawai gaya masa yi eh so ɗaya da yi abin nan tantama ba bai mai kawai yana gaya masa cewa Allah ya aiko ni da wannan addini da shirya alkur'ani manzan abubakar yake kai gaskiya ya sa aka ce a asubdin sannan abubakar ya kira waɗannan sabai suka yi imani aka yi hijira aka ci gaba da da'awa suka yi jihadi kar ka manta tunda aka farlanta sallah da azumi da hajji da umra da wa suke ibada suke a tare da manzon Allah suna da darajar da kai kasancewa mutane ne wanda Allah ya ba su wannan daukaka saboda haka ka girmama su wa kauli alayhi salatu wassalam manzon Allah ya faɗa alayhi salatu wassalam ce inni tarikum fikum sakalaini ko as-sakalaini ni fa zan bar muku abuwa guda biyu masu nauyi bayana kitaballahi littafin Allah wa itrati ahla baiti da dangi na iyalan gidana ko kuma da iyalan gidana itirati itirati yana nufin wato makusantana yace itratu rajul aqriba'uhu min waladihi wa waladi waladihi wa bani ammihi anta itra sune makusantan mutum ƴaƴansa da ƴaƴansa da makusantansa makusantansa saboda haka manzo Allah yace na bar muku wannan kaga sun cancanci a girmama tunda manzo Allah yi wasiya ta girmama saboda haka a matsayinka na musulmi ka zamo mai girmama waɗannan bayan Allah sai ce suhbatul awliya suhbatu awliya illa abota da waliyan Allah abota da waliyan Allah waliyan Allah su ne wanda Allah ya ambace su a cikin alkur'ani yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ku saurara waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba allazina amanu wa kanu yattaqun kama an ce su wane ne ya ubangiji ce wadanda suka yi imani kuma suna da takawa lahum albushra fil hayati dunya fil akhirah an yi musu albishir tun a rayuwar duniya hakanan a lahira za a yi musu albishir kaga anan an ce allazina amanu wa kanu yattaqun ibnu hajar Allah ya mata rahama a cikin littafinsa fathul bari da ya zo sharhin hadisin da ma'aikin Allah ya ce inna Allah kala Allah ta'ala ya ce man adali waliyan fakat azantuhu bil harbi wanda yi adawa da waliyina ina shelanta ya kasa hadisi ne kudusi Allah ya ce wanda yi adawa ya bayyana adawa da gaba da waliyina ko waliyaina to ina shelanta zan yake shi ibn hajar sai yace Allah ya mata rahama al muradu bi waliyillah Abin da ake nufi da waliyin Allah yace al'alimu billahi wanda ya san Allah almuwazibu ala ta'ati wanda idage wajen yi wa Allah biyayya almukhlis sai ibadati mai ikhlasi a cikin bautar Allah mai ikhlasi a cikin bautar Allah kage sifa nawa ya bashi sifa ta farko yace wali shine al'alim billah wanda ya san Allah wanda ya san Allah sanin Allah kuwa sai sai da karatu sai da ilimi ba ba yadda za ka zama wali kana ba karatu ba zai yi ba zaman wali wanda ya san Allah al'alim billah sannan sai yace kuma almuwazib ala ta'ati wanda ila zamci wa Allah da'a wanda ila zamci wa Allah da'a domin hadisin ma ya bayyana waliyin cewa wanda yake ya farilla kuma ya bi baya da mai nafilfili sannan sai ce al-mukhlis sai ibadati sifa ta uku mai ikhlasi a cikin bautar Allah mai ikhlasi a cikin bautar Allah wannan shine ake cewa wali injiwa ibn inji ibn hajar kuma ayar ma dai ta rigaya ku kyale shi mana kai ku kyale shi da Allah ku zauna a'a ku ya hakuri ku ya hakuri ba komai za a yi masa magana sun <laughs> karku dau zafi a kai eh an gane ko saboda haka waɗannan bayan Allah mutanen kirki ya yi kamata ka abote su kar ka manta Allah Ta baraka ta'ala ya bayyana kauna ga waliyansa domin ya ce a cikin hadisin da muka faɗa wanda ake samu wannan matsayi ya ce wa ma karba ilai 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wala wa ma yazalu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbahu idan bawa ya lazamci biyayya ga Allah da da'a ga Allah Allah zai kaunace shi to ko duk wanda Allah ya kaunace shi ai kai a matsayin ka na mai kauna Allah ya kamata ka kaunace shi ya kamata ka kaunace shi bal ya wajaba ka kaunace shi in dai kana kaunar Allah ko ba haka ba to ya kamata irin waɗannan mutanen kirki ka aboce su ya kamata ka mu'amalance su shine ma wa ma auliya illa tare da waliyan Allah bil khidmati da yin hidima wal ihtirami lahum da kuma girmama su wa tasdiquhum fima yukhbiruna anfusihim wa mashayikhihim da kuma wato gaskata su cin abin da suke bada labari to ai kuma abin kaga shi yasa aka ce da an bari bai kamata sun ji hankalin mutane in an yi haƙuri za a eh, bai kamata a na'am saboda haka mala yake cewa wata kuma da gaskata su fi ma na amfusayin wa mashayikhihim dangane da abin da suke da labari ga kawunansu da malamansu, su faqad annabi sa asalama an rawaito daga annabi sa asalama yana cewa inna Allah ta'ala yaqul Allah ta'ala ya ce man ahana li waliyan faqad barazani bil muharaba wanda ya wulakanta waliyina man ahana li waliya wanda ya wulakanta waliyina faqad barazani bil muharaba yayi fito na fito da ni da yaki shine dai wancan hadisin da muka ambata man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi a nan kaga yana bayyana duk wanda ya zama mutumin kirki ne yana da kyau kai ma ka kyautata masa ka kyautata masa to da'iman abin da muke faɗi mu rika kallon rayuwar sahabbai tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yaya suka hidimta wa manzon Allah ya suka hidimta wa manya a cikinsu in ka kalla zai zamo maka sura na yadda ya kamata ka yi mu'amala da manyan mutane da mutane nagari da mutane nagari ka girmama su amma ba tare da mai ba wuce gona da iri ba ba tare da yin abin da kuma ya saba wa ita shari'ar ba an gane ko dai yayin da ake nuna mana mu'amala mu rika tuna waccan ta farko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kololuwa ne darajarsa da matsayinsa ya wuce na duk wani duk abin da za a yi masa na hidima ba ta kai matsayinsa ba ya wuce haka a wajen mummune domin me domin Allah ne ya ce annabiyu aula bil mu'min anfusi matsayin annabi sallallahu a wajen mai imani ya fi matsayin ranka zaka ba da ranka fansa ka ba shi kariya kai to kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa na kololuwa ne har ya zama ma sahabbai in sun gama aikin Allah mai suke yi a farko sai su miƙe sai ce ku daina miƙewa wannan aikin ajamawa ne da da farko ma'aikin Allah yakan zauna ne a cikinsu. a ƙasa haka suka ce ya ma'aikin Allah in mutane suka zo baƙi ba sa gane cewa kai ne sai sun tambaya muna so ka a yi maka da kaliwar da in ka zauna duk wanda ya zo ya san kai ne mu muna ƙasa kai ne shugaba kaga suna nuna masa girmamawa shi kuma fa ba shi ya ce ku yi kaza ba so suka ce Allah in an zo akan tambaya waye a cikinku saboda yanayi na shiga irin ta kowa yake sallallahu alaihi wasallam Umar ya je ya gano a kofar masallaci an kawo ta riguna ya ce ya ma'aikin Allah wannan rigar ta dace ya ma'aikin Allah a saya domin in kai baki ka rika sawa kuma ran abin nan juma'a ka rika dan me dan ya bambance cewa ya rika abin nan ko ba haka ba to duk wannan yake nuna maka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'a a masallaci ne shi yasa ce muku ba daidai ba ne. da Allah malam ku je ku ba su baki da Allah karce haka a masallaci ba daidai ba ne. a zama masu haƙuri da Allah masallaci ba daidai ba ne. ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mana yadda za mu amalanci manyan mutane bayan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama sai na abubakar ya zama shine halifa shine halifa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mu ce to yaya sahabbai suka yi mu'amalance shi bayan shi ga Umar ga Usman ga Aliyu sai muna karanta tarihin su sune jagorori na waliyan Allah to yaya aka mu'amalance su mabiya to wannan zai nuna maka yadda za ka mu'amalanci manyan mutane shi wannan yake nuna maka muhimmancin karanta tarihin magabata sai yake suhbatu sultan abota da as-sultan ma'ana sarakuna jagorori yaya ya kamata a yi mu'amala da jagorori yaya kamata a yi mu'amala da jagorori sarakuna da makamantansu to dai yadda muka wanda yake karatu ya san cewa magabata suna kokari ki ja hankalin mutane game da nisantar zama a ƙarƙashin wato abin nan abin nan rumfa ta sarakuna saboda gudun fitina saboda gudun fitina saboda gudun fitina ba daidai ba ne mutum ya lazamci zama a wato wajen shugabanni saboda zama akwai fitina a wajen ainihin wato zama a cikin da ta shugabanni ba don kuma saboda abubuwan da suke gudana irin wannan waje akwai mutane wanda za su zo domin neman duniya domin waje ne da watakila da yawa suna gani a matsayin kamar waje ne neman duniya to saboda haka za a yi abubuwa marasa kyau da yawa a wajen kuma shugabanni akwai yadda za a mu'amalance su akwai irin mu'amalar da ake musu to saboda haka sai an yi taka tsantsan kamar yadda magabata suke jan hankali game da nisantar majalisai na shugabanni ko kuma fada ta sarakuna don gudun fitinar da za ta iya faruwa a wajen abubakar at-tartushi Allah ya masa rahama yana da littafi siraj al-muluk siraj al-muluk yake cewa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu abdullahi ibn abbas mahaifinsa abbas ibn abdul muttalib yake cewa da shi ibn abbas yake akaitowa yace qala li abi mahaifina ya ce da ni ya bunayya ya kai dana ara amiral mu'minina yastakhlika na ga shugaban mummunai yana jan ka gefe yayi magana da kai yastakhlik yana yana wannan da kai wa yana neman shawararka wa yuqaddimuka ala al-akabir min asabi muhammad sallallahu alaihi har ma yana kifi akan manyan mutane wato da suka shekaru da matsayin cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inni usika saboda haka ina yi maka wasiya ina yi maka wasiya mahaifin Abdullahi ibn Abbas ne Abbas ibn Abdul Muttalib yake wa ɗansa wasiya duba da me yadda ya samu matsayi a majalisi na Umar dan Khattab Abdullahi ibn Abbas yaro ne karami amma sai na Umar yana jawo shi a jiki har ma yana neman shawararsa sai mahaifinsa yake masa wato nasiha yace ina so in gaya maka In inni usika bi khilalin salat ka kula da wasu al'amura guda uku yace la tufshiyanna lahu sirra kana zama a gaban shugaba yana keɓe ka ya baka ya nemi shawararka ko kuma ku yi magana tare da shi saboda haka kar ka bayyana sirrin shugaba wala tajriyanna alayhi kadiban kada ka maida ƙarya ta rika gudana tsakanin kar ka yi masa ƙarya kar ka yi masa ƙarya wala tartabanna indahu ahada kada ka ci naman wani kada ka yi da wani a gaban shugaba wata ɗabi'ar mutane inda aka jefa da wannan ake dan a samu mai a samu shiga eh ne musamman ana ware ka ana abin nan shugaba yana ambatanka, ka to ai kai shi kenan kana ganin ka samu to kar wannan ya rude ka ya je ya gaya maka wani abu ka je ka tona asiri ka je ka faɗa kar ka yi haka baya daga cikin ladabi kar ka yi wa shugaba ƙarya baya daga cikin ladabi kada ka yi da mutane a gaban shugaba ba daidai ba ne wannan kamar yadda na faɗa zama a gaban shugaba ko a fada yana da hatsari kwarai daga shi yasa magabata suke gudun haka shi yasa suke gudun haka to yanzu malam zai maka magana game da mu'amala da shugabanni ya za ka yi mu'amala da su yace tuhbatu sultan yace wa ma'a sultan in ka kasance tare da shugaba ma'ana kana cikin yan fada kenan ka samu alaka da shugaba yace bi ta'ati fi ghairi ma'siyatillah idan suka yi um, umarce ka ka yi musu da'a amma kar ta saba wa Allah da'a da za ka yi musu ba a cikin saban Allah ba in mukhalafatuhu sunna saboda saba wa umarninsu in suka umarce ka da saban Allah sunna ne haka ya kamata in suka umarce ka da abin da yake saban Allah ne karka bi su shine daidai fala yad'u alayhi fihima sanan yace kada wato kai addu'a alaihi gare shi fihi ma a cikin al'amura guda biyu sai ce bal ya lahu gha'iban karka yi rika yi masa addu'a a gaban gidansa a'a ka yi masa addu'a a bayan gidansa bal yad'u lahu Ka yi addu'a a bayansa Ka yi masa addu'a shi shugaba kenan kada ka rika yi masa addu'a a gaban kana cewa Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza wannan kamar kana kana nuna so kake ka samu matsayi a wajensa ko kuma watakila ya zanto ma kana kokarin ka yi bambadanci ko wasu abubuwa da ɗabi'ar da ba ta mutanen kirki ba a'a kai masa addu'a a bayan idansa wannan shi fi alkhairi li yuslihu Allah domin Allah ta'ala ya inganta shi wa yuslihu ala yadayhi kuma Allah ya shirya al'amura a hannunsa wayan sauhu sannan ka yi masa nasiha fi jami umuri dini a dukkan al'amari na addini in ka ga abin da ya kamata ka gaya wa shugaba a cikin al'amarin addini wa salli wa jahidu ma'ahu ladabin ta kasance tare da shugaba ka yi sallah a bayan shugaba ka yi jihadi tare da shi likaunin nabi alaihi salatu salam saboda annabi ta sallama ya ce addinun nasiha addini nasiha ne Kunna liman ya rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuli sai ce wa li ammatil muslimin wa li a'immatil muslimina wa ammatihim kaga a'imma na musulmai shugabanni suna da hakki na nasiha akan din mabiyi wato wannan malam ya ka takaice diyayen da Allah ya sanya ka zamo kana da abota da shugaba ma'ana kana da zama tare da shi kana mu'amala tare da shugaba to ka kiyaye waɗannan yi masa da'a da'a da bata saba Allah ba sannan ka yi masa addu'a a bayan idansa ka yi addu'a Allah ya gyara shi kuma Allah ya gyara al'amura a hannunsa ka yi masa nasi cikin al'amuran addini ka yi sallah ka yi jihadi tare da shi an gane ko to wannan suhbatul sultan kenan yaye kamata ka zauna tare da shugaba to sai yace suhbatul ahli wal aulad ko wal walad zama tare da iyali da yaya shi ma dai zai kawo bayani na abin da ya dace ka kasance akai lokaci ya zamu dakata insha Allah ta'ala anan darasi na gaba sai mu karkare Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya ya mana kurakuran mu dan uwa abin da ya faru ina ga kamar an yi mantuwa wallahi kun yi gaggawa wajen shedan ya riga ya samu abin da yake bukata shine gaggawa in kun tuna hadisin al'arabi fitsari bai a masallaci fitsari a masallaci ga ma'aiki yana zaune da sabbin ya shigo da rakumin sa yayi abin nan yayi fitsari suka ce sai manzo Allah ya ce la tuzrimu ku kyale ya ba bawalin yanzu da fitsari wani zai a masallacin da ke nan <laughs> sai ko yi ɗaiɗai da shi ke ko ban lashi a'a ai kuskure ne in mutum ya yi kuskure gyara masa ake cikin hikima eh watakila shi bai fahimci cewa wannan ladabi ba ne gaskiya ba daidai ba ne inda ake karanta alkur'ani masallaci ɗakin Allah inda ake karanta maganganun manzan Allah ta salama yanzu abin da za ka tambaye shi shi cikin hikima ka ce yanzu da ma'aikin Allah ne a gabanka yana magana haka za ka yi akwai ladabi ai zai ce a'a subhanallah ba zai ba shi ai ba daidai ba ne ana karanta maganganu na ayoyin qur'ani da kuma hadisan ma'aiki za su rika yin irin haka ba a yi cikin ladabi zai gane amma in aka yi fushi to kuma a ƙarshe shi ɗai ya shiga kaga har an yi abin da ba daidai ba ku rika yin haƙuri don Allah <laughs> a rika kai zuciya nesa shi ne amfanin karatun eh, a kyale shi duk abin da zai yi a ce ya haƙuri fita waje kai wayar ko ba haka ba a'a in ya ki yadda ya shebo saboda bai gane ba ne ai musulmi a masallaci akwai musulmin da bai san kima masallaci ba babu ya san masallaci ne ya san girman qur'ani ya san girman manzon Allah amma ai mutum kaga in bai san ladabi ba to me amfani yanzu adab da muke karanta Shi ne ladabin shi bai san cewa yin kaza yana ganin aito ba komai bane sai a'a in ya soyi yi hakuri dan Allah ƙara gaba yi gaba ko ba haka ba in ya ce ma ba zai gaba ku kyale shi har ya sauka shaidan ne yake kokari ya tunzura shi yana da wani wata damuwa ne to in ka biye wa damuwa kuma sai ba a haɗu kuma a abin nan yawwa ai ba a yin haka baka san yanayin mutum ba musamman in ba ko ne kowa da ta kowa da yana da wani abu ne wanda Allah ya san menene kai karka ka zamo sila na tunzura shi ko misali yana ganin eh, masallaci ba irin nasu bane ko misali yana da wata damuwa da ya dauko a wani waje kai masa addu'a ka nuna mashi cikin abin nan insha Allah ta'ala zai gyara in dai musulmi ne ya san kimar masallaci ya san darajar masallaci ya san girman alqur'ani ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ka nuna masa cewa masallaci ne dakin Allah ba a kai ka san darajar masallaci kuma ka ana karanta qur'ani kai ka san girman qur'ani ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san girman manzon Allah sallallahu bai kamata kai haka ba zai fahimta wallahi amma in yana da damuwa in baka ba hankali ba to shikenan kuma sai ka haifar da saboda in mutum kai kamanta hadisin nan na wanda manzan Allah ta asalin yake a majalisar manzan Allah fa wani mutum yake mayarwa da wani magana sai manzan Allah ya ce na san abin da da ya faɗa da fushinsa ya tafi ya ce a'udhu billahi mina shekaru, wani sahabi ya ji sai je ya gaya masa ya ce annabi ya ce ka ce uzu billahi sai ce kamai da ni mahaukaci ne annabi a gaban majalisar manzan Allah yanzu ya ka yi da wannan ya ka yi a gaban manzan Allah ba kuma an ce annabi ne ce ga annabin ba annabi ne yace ka ce kaza me ya kamata yayi yayi maza ya karba da sai yace me kamai da ni mahaukaci kamai da subhanallah kaga ashe dan adam shedan yana iya kai shi duk inda baka zato eh, amma in ya dawo hayyacinsa zai gyara in ya dawo hayyacinsa zai gyara ya san ba daidai bane amma in aka aka yi fushin mutum aka yi shi bango shi yanzu baya gani kawai saboda haka duk abin da ya ga dama zai faɗa to kai karka tanzara shi ba daidai bane ku yi haƙuri dan Allah eh, gashi hadisai kuna karanta yanzu da kai ne a gaban manzon Allah ta sallama wannan mutum ya hudu wannan magana sai kai yaya sai ka zaro takobi kawai ka tare sa <laughs> ai a hadisin ba a ce an yi haka ba ko a'a da yawa mutane suna rashin ladabi muna karantawa har sayyidina Umar mun da yawa yakan ce ya Rasulullah ba ni izinin sai a'a mutum zai gyara amma akwai yanayin da sai an yi a hankali eh, in an bi sai dai idan mutum ya maimaita ɗaya ya maimaita biyu ya nuna kamar yana da abin to kuma dole a ɗauki matakin gyarawa amma a matakin da mutum baka san yanayin da yake ciki ba a rika yin haƙuri abin mutane sannu sannu Allah ta'ala ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ka babba da lada